لا الحمد لله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وبعد yan uwa masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da wannan safiya ta lahadi wanda shine yini na 29 ga watan 6 watan jimadul akhir na shekara ta 1444 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda shaida ce da yau muna ainihin 22 ah, ga watan ɗaya na shekara ta 2023 miladiya don ci gaba da shiri na darsi daga littafin gudugul marami min adillatil ahkam na alhafiz bin hajar al-asqalani rahimahullah idan ba manta ba wancan karo mun dakata ne kan hadisi na 271 a kalamin da ke tare da ni yau kuma cikin yadda Allah za mu tashi kan hadisi na 272 a cikin babi na sujudu sahwi a cikin kitabu salat muna fatar Allah ya muna jagoranci cikin abin da za mu faɗa mu samu daidai ya ba mu ikon aiki da umarnin da za mu haɗu da shi da nisantar abin da yake na hani. حديث مني وين سوما yana somawa وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من خلف الإمام صحون فإن صح فإن صح المعموم فعليه وعلى من خلفه رواه البزار والبيهقي بسند ضعيف وأن حديثي عن رويته شرق صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم لأكي كرسا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين khalifa daga cikin halifofi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam umar bin khattabi an danganta wannan sanadin hadisin zuwa gare shi hanin nabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma umar bin khattabi ya ji daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qal manzo Allah ce laisa ala man khalfa al-imami sawun babu rakkanuwa ga wanda yake bayan liman me rakkanuwa mana mantuwa ba mantuwa ga wanda yake bayan liman imana wanda yake bayan liman ko ya yi mantuwa to liman ya ɗauke masa mantuwa ko ya yi mantuwar da za ta sa ya sujjada kabli ko ba'adi inda shi kaɗai yake sallah to amma sun da yana ba liman liman ya ɗauke masa mantuwar da za ta sa a yi kabli ko ba'adi inda ya yi bayan liman to shi ke da liman ya ɗauke masa nauyin wannan fa'in sahal ma'amu fa'in sahal imamu amma idan shi liman da kansa ya mantuwa wadda za ta sa a yi sujada kabli ko ba'adi to fa alaihi ta tabbata a kan liman shi din kansa ta tabbata a kan limamin kansa wa alaman khalfahu da kuma wa'inda suke bayansa suke bin sa sallah saboda ka mantuwar liman ta shafi liman din kansa da duk wanda ke bin sa sallah da duk wanda ke bayansa a lokacin da yake sallar to shi ma ta shafe shi ko da ba shi da kansa ya mantuwa ba limamin sa ne amma ya shafe shi rawahul bazzaru wannan hadisi bazzaru ya fito da shi ko bazzaru ya fito da shi wal bai haƙi ma ya fito da shi amma bi sanadin da ifin da sanadi mai rauni sauraka wannan hadisi da ifi ne wannan hadisi da ifi ne amma wannan hukuncin fa wannan kadiya din cewa wanda ke bayan liman shi idan mantuwa ta kama shi saboda haka wadda inda shi kadai yake sallah za ta iya ta ja masa yayi sujjada kabli ko ba'adi amma ga shi ba liman to menene hukuncinsa duk da wannan hadisi da ifi ne to amma hukuncin wa menene za a halari hukuncin da shi saboda haka so da yawa na samun hadisi ya zama da ifi amma abinda yake magana a kansa ya zanto ya tabbata cikin wani hadisi sahihi wanda ba shi da ifidin ba ko kuma za a iya yin kiyasinsa da wani hadisi wanda yake sahihi sai a tabbatar da hukuncin sauraka to me hukuncin mutumin da ke bin liman sallah sai haka ta faru da shi sauraka shi sa suka ce to ma'ana wannan hadisi ma'ana alhadisi ya dullu ala annal imama ya tahammalu anil ma'amumi sahawi liman yana ɗauke mantuwa akan mamunsa mantuwar da mamu suka yi liman ya ɗauke musu amma matuƙar ba mantuwa ce a kan rukunin min arkanin salati ba ko a ce fardan min fara'idi sala ba rukuni ne mutum ya bari na sallah ba ko farilla mutum ya bari na sallah liman bai ɗauke maka wannan a cikin sallah saboda ainihin tsananin kwanan ka kai ka zama sarkin kwana saboda haka ana sallah shikenan sai ka kama kwana kana tsaye kana kwana har liman ya yi ruku'i ya dago an ka wuce sujada sannan ka farko ka ga mutane can ƙasa suna sujada to liman bai dauke maka wannan ba bai dauke maka wannan ba saboda haka in zai yiwu kai ruku'in nan ka dago ka ce ka same su ba su dago daga sujada ta farko ba to shikenan sai kai ruku'i in kai sa'a wani kayi sa'a limamin naka ba ainihin marsandi ba ne ba sarkin sauri ba ne saboda ka ba irin wanda yake da dungura goshinsa da dagowansa duk guda ba irin wannan ne ai ka san baka iske shi kahin kai ruku'in ma ka taso ai ya taso ya same ka can saboda ka wannan raka ta ce rima liman bai dauke ma wannan ba saboda ka baka da wannan raka ko makamancin haka kama a ce kuma an ta yi eh, sujjada hukuncin da yana nan wani bangare ne daban sauraka dai za mu ce in farilla ka bari cikin wannan mantuwar taka to liman bai ɗauki maka wannan raka sai ka fishe ta lissahi lokacin da liman ya sallame ya sallame ka ka tashi ka san wannan raka za ka sake dawo da ita ana ka. amma wani abu ne wanda yake ba ainihin farilla bane cikin sallah wani abu ne na sunna ka bari to liman ya dauki maka wannan nauyin amma kun kai sujada babu sujada a ka. shi ne abin da ake nufi fa iza sahal ma'mumu duna imami idan mamu ya yi mantuwa kuma ba liman ba liman ya yi mantuwa ba mamu ne suka yi mantuwan to fa su juru sawi alal mamu ba su jida ta mantuwa su jida ta raukanuwa ba ta kan mamu a lokacin da yake bayan limaminsa liman ya ɗauke masa shi yasa mai lahadir ke cewa sahul mamumi ya hamilu hal imam ya ce mantuwar mamu liman ya ɗauke mishi amma in ba farilla ba ne fa bai ji da kyau ba wa kada hakahu ibn munzar ijma'an ya wannan magana ibn munzar ya rawaito ta cewa ijma'i ne ma malamai ya wannan hado bakin malamai ne ba wani sabani tsakanin malamai cewa liman na ɗauke bantuwar da mamu ya yi in ba farin la bane usuli shari'ati tu'ayyidu hazal hukm saboda ka asalin shari'a yana karfafa wannan hukunci asalin shari'a rashin ɗora mutum abin da bai da nauyi sauraka zalika annal ma'mumu yatabi'u imamahu sun da shi mamu liman yake bi yana bin limamin sa ne hatta innal mutaba'ata har ma ita biyayya tuqaddimu alal ityani bit tashahhud al awwal wa jalsatihi idza taraka al imam tuqaddimu ana gabatar da ita alal ityani bit tashahhud al awwal akan zuwa da tafiya ta farko wa jalsatihi da zamansa iza ta raka humal imamu idan liman ya basu bana hatta ma wajen zaman tahiya in liman bai zauna ba saboda karfin koyi da liman kai ma ba za ka zauna ba liman bai karanta tahiya ba kai ma ba za ka karanta ba shuraka wannan kenan suka ce saboda karfin koyi da liman in liman ya bar zaman tafiya wuri ne ya kamata a yi zauna a yi tafiya har bayan samu a biyu sai liman ya miƙe bai zauna ya zaman tafiya ba kai ma za ka bi shi kakka zauna kai zaman tafiya sai ka bi shi sai ka bi shi wadda yake matsala ce ta fikihu akwai dan sabani cikin wannan akan a wajen malamai amma wannan abin da shi malam yake gabatarwa kenan wai dullu ala anna sahwa yana nuna mana cewa ita mantuwa anna sahawal imam mantuwar liman yujibu sujudi alal ma'amu yana wajibta sujada akan mamu shi liman in yi mantuwa wadda wannan mantuwar ta kai a yi sujada a kabli ko ba'adi to ya zama wajibi akan mamu su bi shi su ma su yi wannan sujada tare da shi walaulan yasha shine walaulan yashaq ma'amu ko da ainihin mamun ba su yi mantuwa ko da shi mamun bai mantuwa ba ko da su mamun ba su yi mantuwa ba sauraka za su bi liman sauraka ka zo a a ɗaya ka samu bayan liman an yi raka'o'i biyu ba da kai ba a cikin wa'yancan raka'o'i biyu da aka yi baka nan ciki ne liman ya samu matsala ta mantuwa kai baka nan ma aka yi ta duk da haka ya shafe ka in za su yi kabli sai ka kyale su sai ka bi su a yi da kai kamli za a yi da kai tunda ba a sallame ba kana nan cikin ainihin kangin liman kana cikin kurkukun liman bai sallame ka ba amma ba adi sai ka yi kai kuma bayan ka kammala sallar tun da bayan sallama su kai ko ba kai tun da baka kai ga sallama ba aw kana sahul imamu fi ma lan yudriku al ma'mu ko ya zanto mantuwar da liman yayi mantuwa ce cikin abin da shi ma mu bai riska ba misalin da dai na buga kenan raka'a dai ka samu ko raka'a biyu ka samu an tsere ka da wani abu na raka'a waccan da aka tsere ka da baka samu ba cikin limai ya samu matsala kaga ka bai riske ka ba amma duk da haka zaka bi shi su sujudu li umumil qawli kai ma zaka yi sujada tare da shi saboda haɗewar faɗan nan fa iza sajada fasjudu annabi alaihi salatu wasalam ya ce inna ma ila al imamu li yutamma bihi ku sani liman ana gabatar da shi gaba ne ya ja mutane sallah saboda su yi koyi da shi ya ce fa'iza kabbara fa kabbiru wai za raka farka'u wai za su fas fasjudu ya ce to shine tunda wannan kaulin da annabi na ce fa'iza sajada in limamin ku ya sujada fasjudu kuma ku sujada to kenan ya hada wanda ma sujada bata same shi ba ba da shi aka yi bantuwa ba to amma saboda ne ya ce in liman ya sujada ko sujada kama in ya jira sai kai kabli kai tare da shi ba di kuma ka haɗa sallah ka kai wannan sujada da limamin ka yi wa qad hakahu ibn munzar ijma'an ya sake maimaita magana ya ce ibn munzar ya kawo wannan magana ce ijma'i ne na malamai shi ma zalika annal itimama yujabu ala al-ma'mumi mutaba'ati al-imami wal iktida'i bihi yace wannan kuwa annal itimama annal itimama lallai kun ga shi koyi yujabul alal ma'mum yana wajibta ma mamu mutabi'atul imami bin limamin su wal iktida'i bihi da koyi da shi abin da ya kai ma kai wal anna naqsa allazi dara'a ala salati saboda wannan tawayar da ta fado masalla da ta fado masalla shine gibin da ya samu sallar ala salatil imami akan sallar liman to talhaku salatal ma'amu